bismillahi rahmanir rahim babban yaya kashi na goma sha uku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gigita da tashin hankali ne ya ziyarci kowa yayin da wani irin yanayi mai kama da suma na ji ya ziyarce ni lokaci ɗaya yayin da sauran ma hakan take sai a hankali na jisa alhaji baffa suna salati amma daga nan ban ƙara gane komai ba zuwa jimawa na tashi a firgice ɗakin ba kowa da gudu na fito ina kuka na tarar da 'yan gidan duk a waje kowa da shiri ga su matala a tsaye gaje su na yi na isa ga babban dukkan ga babban ga babban yaya dukansa na shiga ina kuka wallahi ba haka bane umma tana nan tana nan janye ni ya Hadijama ta zo za ta yi ya hana ta da kyar na daina dukansa na faɗa kansa ina kuka kai ka ce uwata mahaifiya ce ta rasu tunda kowa ke kuka shi sai yanzu ya ji hawaye ya zubar masa da sauri ya share ya saka na miƙe da yunifom da uniform ina ya sa ni a motar sannan shi ma ya shiga ranar kowa da shi aka tafi ba a bar kowa ba sai yan mulkin gidan saboda wulakanci ko mace ɗaya bata biyo mu ba hajara ma motar su iyo ta shiga dan ko kusan dan ko kusan shi ma ba za ta zo ba a motar ma kan kafarsa na kwanta har allah ya kai mu sannan ta tara da dare ta kusa sallan magariba da isha suka ja burki suka yi sannan suka shigo ciki har an hada ta fuskar ta aka bude mana Allah sarki tamkar tana murmushi kuka sosai mama tai anan ta kwana a gabanta tana kallonta washe gari tun bakwai aka yi mata sallah aka kai ta makwancin gidanta na gaskiya na gaskiya duniya kenan kwanan umma bakwai muka dawo gidan duk ba daɗi haka kowa ya sauya don rashin umma ba karamin gibi bane a ahalinmu mun daɗe ba mu saba da rashin ta ba sai da ma aka dawo da su ya Hadija ba mu sannan muka dan sake muka dan saki bayan umma sai arba'in haka babban yaya ya koma sai dai gidan ba gidan ba mai gane inda su ba mai gane ina sajiya fulera suka saka gaba amma yaransu muna tare ko da za a musu fada bayan umma ta yi wata bakwai alhaji bafa ya saka ranar su ya hadija masu biyar ciki har da ya hadiza ta kawo ta kawo bazawari dan ba a ce mata saurayi ba alhaji bukar gashi dikeke abin abin ban kyama gani abin ban kyama gani amma ta ce ta ji ta gani shi ma alhaji baffa ya amince mata aka sa ranar da ita murna kamar ta kashe ta don yana ji da ita ga gata yana nuna mata kuma ya kashe mata kuɗi yana kashe mata kuɗi ita da babarta shi yasa idan su ya kulle a kan shi sai dai ya fatsuma shiru har yanzu amma baba kullum ya ce tana lafiya shi yasa hankalin mu ke kwance baffan mu ya dawo zaman gida ya yi ritaya amma ba ruwansa da kowa ba shi da abokan hira sai mu sai alhaji baffa da kawu nuhu dama su kawu iro suna nan da halin su sai fatan Allah ya gyara sirrin da ke kaɗan sirrin da ke kaɗan da ne kaɗan da ne da hajiya fulera ba wanda ya san shi sai ita yau biki saura sati biyu gashi an yi hutun makaranta jiya sai murna miki ɗinki muka tafi karɓa har magrib ta mana muna can zurar bamu dawo ba ya ashirin ne na ga ya tsaya da mota a bakin shagon dariya na kwashe da ita na kalli ya nabila na ce ya nabi kin ga can me ya biyo ki don kar a masa kasassaɓa ya riga ya kulle kunkuminsa Tsaro ido suka kamar na watsa musu yaji me ya hakan kuma kuke min kallon bakunta mun shiga uku na dama haka kike waye ya daure kunkumin nasa baki na marguda musu wancan mana na nuna ya ashiru kunne na ya adija mata kama na dama haka kike kina magana kamar wata yayar mu kwacewa ne malamai kyar fara ke kallon kowa bari ma ku ji nana ba kalar ku bace da kwanyarta ina kaiwa dan na fito a shagon ina dariya ya ashiru ka, ashiru ka biyo kayanka ka ne karmu maka wasa da shi baki ya rike yana mazurai ubanki dama baki da kunya baki da kunya to ba ba kayana na biyo ba babban yaya ya dawo ya tarar baki nan shine ya kaɗo ƙeyata ina masallaci ina addu'a ya ce na zo na ɗaukar masa kekin gaba ni na biyo kayana ba shine da yake tattala nashi wanda sai nan gaba zai samu shine ma shi ne ya ce na zo kin ji yadda aka yi dariya ne su ma suka zo suka shiga muka ɗauko hanyar gida daidai wani restaurant babban yaya ke saya mana ke saya min ice cream muka zo ihu na sheka da sauri ya taka birki ya gefen titi duka ya kawo min na matsa jikin murfin motar ke baki da hankali zaki kashe mu da shegiyar mu da ke kamar ta gyare dariya ne ba mai mutuwa ba mai mutuwa sai kwanansa ya ƙare yi ashira ice cream ka siya min a nan babban yaya ke siya mini ta yayi ba zan saya ba ko ni babban yaya ne ya kunna motar muka tafi ana buɗe masa gate dama gidan kamar rana don hasken fitilu na daban ne babban yaya na hango a jikin wata mota shi da amaryar tasa yana sanye da jeans da t-shirt sun masa kyau ita kuma tana sanye da riga atamfa da mayafi kamar wata 'yar budurwa tun kafin ya gama fakin na zunduma ihu ina rushewa da kuka kan ya tsaya fuskata kamar ta yi ja kamar wadda aka bugun tsiya ko aka mara yana tsayawa na fito da gudu na nufe shi shi ma da hanzari ya karaso na faɗa jikinsa rungume ni jikinsa har rawa yake na na waye ya taba abin ke faɗa mini daukowa ne na taba baki kamar zan faɗi abin arziki kamar zan faɗi abin arziki na ce ba ya ashiru bane muka zo wucewa ta wannan wurin masu ice cream din shine na ce saya min wai sai ya dungure min kai wai ba zai siya ba in ma cikin babban yaya gare ni sai dai ya zube ko ya zo ya saya min da kansa da na ce ya taimaka sai ya ce na sauka na bar masa mota duk abin da zai same ni ya same ni in ya so ka mutu da in bai so ka mutu da yake su da bayana su ma sun fito kowa aka kowa aka ya ɗora hannu suna mamakin magana ta baran ma ta gefe wato an ta hajara wadda ta zama kamar suwammiya fuska ta ya tallafa hannu bibiyu ya shiru kin ji zan saya miki ko ma menene kai kuma dan bakul sai dai kaga zubewar ciki akan matarka amma ba akan ta ba akan ta ba kuma ba abin da zai zai same ta bare bare na mutu ya zuba masa rankwashi ya ja hannu na muka wuce mota da kansa ya bude min na shiga sannan shi ma ya shiga muka fice a gidan jeep dip suka ji an faɗi dip suka ji an faɗi da sauri suka juya sai suka ga ashe an ta hajara ce sai zara ido take kamar an kama barawo dama ba shiri take da kowa ba hakan yasa ba su kula ta ba suka wuce sai a hanya sannan suka fara dariya ko da suka ba wasu mama labari su ma dariya suka idan abin abin baka abun baka baka cewa ni ce na faɗa ko baffa da ba komai yake wa dariya ba sai da shi ma sai da ya dara yana kada kai kayan ice cream ya kayan askirim yaman da alawa kala-kala sannan muka dawo gida ya wuce ya tarar da masifa na jiransa da ƙyar ya kwace kansa ya shige ɗaki ganin haka ta gama masifar ta ita daya sannan ta wuce dakin ta shiga wanka da ke bata da zuciya sai ta shirya da rigar baccinta ta biyo shi ya kwanta ya kwanta ta kwanta a jikinsa murmushi dama na san haukar ta haukar ta banza ce ba inda abin za shi musamman da abin yake dare da abin yake dare ita kuma ya fi komai daɗi a wurinsa yau ba bacci ya faɗa a ransa ile kuwa sai wajen bi da rabi ya kwaci kansa ya kwanta yana jin da tana ta mita wai ya fiya rangwanta banza ya mata dan shi bai taba gamsuwa da ita ba yana dai biya mata yana dai biya mata ta ta bukasar ni ni da ita kuwa ban kara yarda mun haɗu ba dan in ta ga in ta gano ni tun daga nesa take yanko mini da uwa dan haka da gudu nake canza hanya ina mata gwalo ana gobe kamu aka shirya tafiya aka shirya tafiya lalle amma kowa ya ki biya min dama gidan ya cika da kowa daman ya gidan ya cika da kowa da kowa an hallara babban yaya na hau nema can ɗakin iyo na samo shi suna magana gani na ganin raina a ɓace ko riko hannuna rayuwar yayanta wa ya taba min ita ne baki na tura masa ba lalle duk suka ba lalle ba lalle duk suka tafi suka banni ba amma an rasa mai biya mini har amaren ma sun mayi tafiyar su kumatu na ya rike mu je na kaiki ki za su gane ba su da waye in muka haɗu da murna ta muka shigo sai dai sai gidan lalli can fage dama can muke zuwa tun muna tsohuwar unguwar mu shi yasa sun san mu mun saba kuma a kofar gidan ya tsaya muka fito samarin layin sun masa zuru suna kallon haɗuwa suna kallon haɗuwa ta musamman je ki kira min mai lallan na yi magana da ita da kaina ina juyawa sai ga yayarsa ta fito ana a'a da na tsiwa yanzu nake tambayar ina ta waje na ne aka ce min banda ke za a wa shi ya ce to ba wanda zan yi wa kuwa a gidan nan a gidan nan a gidan nan ma a gidan kuwa yawa ya Aisha ga yaya na ya ce na kira mai lallan tun daga ki kenan. fuskar ta washe ta ce babban yaya ne da kansa ai na gane ka sunanka ya iso ni tuntuni dan murmushi yayi hakan yayi yayi ga ta nan a mata na ta na kowa kyau ya sa hannu a aljihu ya zaro kuɗi ya mika mata karba tana ba ka da matsala da hakan amma ba ciki za mu shiga ba na yi aure ga gida na can a can za za mu je na yi mata ba tare da kowa ya gan mu ba kawai dai ka kawo mata abinci don na san ita yar gayu ce ba komai take ci ba baki da matsala a dai fito min da ita ya shiga mota ya koma kuma mu kuma muka wuce gidan nata kurkur da dilka ta mun sannan lalle ya ja sai wani simple shi ma purple sai wani simple shi ma simple shi ba purple ba ba pink ba ba pink da shi ba ba pink ba da shi aka yi madadin bakin bayan la'asar na fito kamar amaryar ni ma fata ta ta yi wani mugun kyau sai laushi da ta kara har wanka ta sa na sannan ya zo ya dauka ta ai babban yaya ka sa gane ni da kyau shi kansa ya yaba da inda na ba ma ba ma da muka zo gida ba ma da muka zo gida ai amaran har da dungure min kai sai da babban ya sai da dungure min kai suka yi sai da babban yaya ya shigar min sannan suka bar ni a ranar da daddare muka je gyaran kai wannan ai muna da yawa sai kasuwa ma muka yi amma an ga kala kalar gashi washe gari aka sha kamu mun sha an kwallas a gidan aka yi komai dan alhaji baffa ya hana wani shagali ya dace a yi komai a gida amma banda waje hakan yasa sai dare aka watse da safe tun wajen tara yan daurin aure sun fara cika gidan abokan kowa da kawaye da manyan mutane iyaye da yan kauye duk sun zo su hajiya fulera ma suna nasu taron ba suna nasu taron daban ka ji gulma ina saka kaya karami ya shigo babban yaya na kiran ki to na ce amma matsalar ban tambaya ba yana ina matsalar ban tambayi yana ina ba sai na wuce fat ɗinsa sai da na shiga sannan naga ba naga bai ciki ba su bane a ciki ashe kawayen anta hajara ne sun cika ɗakin sai shisha suke sha mamaki ne kama ni amma sai na daina nasa za ta iya mu'amala da kowa saboda yar masu kuɗi ce ita yar masu kuɗi ce ita ma kuma su ma da ita ma kuma su ma da gani babu tambaya ido suka zuba min kamar su cinye ni hakan yasa na juya zan fita muka yi karo da ita bayan ne zan raba ta na wuce sai ta da hanyar wani kallon yan iska ta shiga bina da shi karamar karuwa ya dai ko an biyo shi nan ne a ƙara lallatsa masa jiki dan na san a jikin ki na san a jikinki dai babu abin latsawa tun da dai dan press din bai wuce kuli ba dan tara kuli dan tara sisi amma a haka yake taba maza har wani rawar jiki suke in sun taba ki ko ce in ya taba ki dan na lura ke naki karuwancin iyakan sai ya tsaya dan kin ga yafi kowa haduwa ko to bari ki ji ba za ki taba hada makwanci da miji na ba dan iya na wani ni daya kuma na masa farraku da mata musamman ma ke alkawari na alkawarin nan na kakanni sai dai ya kashe kowa ciki har da ku ni ban ga ta inda kika sa kika isa abun namiji kamun ki ba ko da yake tsammani ake jikin naki zai haɓaka nan gaba ba a san na kashe shi ba a haka zaki ta zama inda kike masa kamu kuma ko fensil bai shiga bare in garman namiji irin mijina wani irin dukan maganganunta suke min dama wannan mara hankalin haka take kalla da take zai ne ya mijinta yake a gaban ƙawayenta da alama da alama to halinta kenan ture ta na zan wuce ta dawo da ni bayan malama sake ni ko na kula ki ne hannu ta ɗaga za ta mare ni na rike kula kuma dan ni dan in kika in kina cin kasa ki kiyayi ta shuri wannan fuskar sai dai hannun mijinki ya taba ba dai naki ba kuma ki rubuta ki aje yau sai na kwana da mijinki ko da kuwa a bola ne na yarfar da hannun nata na fita wai amma na jinjina wai amma na jinjina na jinjina miki na jinjina mata rashin mutunci tsabar yadda zuciyata ke tafasa ban nemi kowa ba na wuce wajen iyo ba ta ma ɗakin nata ba ma ɗakin nata bata ma ɗakin na kwanta kan kujera alhaji baffa ne ya shigo nana ta me yake damin ki haka kowa na waje ke kina ɗaki baffa kamin kamin wani abin mana menene shi yar lele na tashi na zauna ina kallon sa na ce ko ko me na ce kamin zaka mini zan miki mana faɗi kawai aishatu iyo na kalla na mai da kallon shi gare ni ni ma ka ɗaura min aure da babban yaya an gama yan lele amma karatun ki fa kin san dai muddin aka daura miki aure da shi ba zai bari ki fita zuwa wata makaranta ba na aminta babba ai na yi karatu wanda Allah ya bani na gode inda rabo da hannunsa zai kai ni makaranta shikenan Aishatu ya tashi ya fita kwanciya na kwanciya ta na koma ne gabana na mugun faduwa kirji na har wani dagawa yake dafa ni akai na dago na ga iyo ce zama tai tana cewa Aisha ke fa kika nema dan haka kar ki damu ni ma ina bayan ki amma ki kula kin san kai. kisa kin sa kan kya uku tashi ne wallahi ko a ɗari na sa kaina na sa na sani kawai ku cika min burina kaina ta dafa Allah ya miki albarka tashi mu ki koma cikin mutane dariya ne na miƙe na fito ya amina na hanga tana bawa da wani abu a leda da gudu na karasa ta bayanta na warce leda na zura a guje kanta ta dafe tana duban su sai ku haƙura ku ta kwace dariya suka za mu bi ta ta bamu suka watse a guje dariya ta ta wuce suka bi ni ban san sun zo ba na ji an kama min riga tsayawa na ina dariya ku tsaya mu raba ko da alawar madara za a shanye ba ni babban yaya da su abdulla ne suka zo wucewa yana sanye da manyan kaya shadda gezina shi. har da babbar riga amma ta amma ta gayu da ake yi yanzu bai ganna ba saboda jan magana na daga murya sosai angon yau tsayawa suke suna waiwaye na na buya ciki har ciki yara dariya suka yi shi kuma ya girgiza kai suka wuce amma ya san waye a wajen ya san waye a wajen ɗaurin auren an gama na kowa sai alhaji baffa ya kalli baffan mu ya mika masa kuɗi rafa biyar yan dubu dubu ya karɓa sannan ya kalli ka nuhu ku ɗaura wa nana aisha da habibullahi aure kallon kallo suka shiga yi ku ɗaura mana laspikar tamkar an ƙara mata zaƙi sanda suka fara babba yaya ji kamar an ɗura masa ruwa a kunne anya ko daidai yake ji ba bata aka yi ba a waɗanda za a ɗaura wa auren ai ba shi amma ina yana tsaka da wasu wasu ya ji fatiha sai fuskokin abokansa da ke kallonsa suna dariya tashi ɗaya ya ji wani farin ciki ya lullube shi dan ya ga mutane sun zagaye shi kamar shi kadai aka ɗaura auren aka ɗaura ba aure a wurin hannu kala kala ya shiga gaisawa da su ana masa Allah ya sanya alkhairi kankace kwabo labari ya watsa gidan nan gidan al'ajabi ya cika gidan ina can cikin yara muna rabon alawar madara na ji an shaƙe ni ta baya watsar da ledar ne na rike hannun ko ma waye dan yaran suka watse suna kiran iyaye da sauri ya hasiya ta watsar da kayan hannunta ta karaso iya karfinta ta sa ta kwace ni da hanzari ina nishi na koma bayanta na kankame ta ina numfashi da kyar sai sannan na ga ashe an ta hajara ce wani sanyi ne ya tsirga min har kafata wato aikin gama ya gama shi ne ta ji ta zo ta kashe ni ita kuma ko ya ya ce ta daka mata tsawa cikin bacin rai ta ce dalla malama kina hauka ne da zaki mata wannan shakar ko kuma ita ta daura wa kanta aure da mijin naki to bari ki ji wannan haukar taki ba inda za ta kai ki a nan gidan kuma ki gwada ma ki gwada ma hakan ki gwada mata haka a gaban shi ki ga ya za ku kwashi kasin magana ta idan ta shaka kawai sai ta fara daura daure-dauren ashir tana hauka da sauri antin mama ta karaso ta janye ni zuwa jikinta wani kallon wannan ta watsa mata nan da nan ta sani gaba zuwa cikin gida ita kuma aka barta da su ya hasiya da karkawayen da hasiya da hajiya fulera suka janye ta zuwa bangaren hajiya fulerar dan tabbas su ma abin ya bata musu rai can kuryar daka antin mama ta sani kar ki kuskura ki fito na faɗa miki ki zaman ki anan to antin mama na faɗa ina fashewa da kuka ki yi shiru ina zuwa ta fita kuka sosai na shiga amma wallahi ban san dalilin yin sa ba tana fita ta tarar yan uwan yan uwan hajara da suka zo sai zage-zage suke amma kilmisu sima ta hana kowa tankawa kuma hakan bai aka ba mai kula su daga baya ma sai suka tattara ya nasu ya nasu suka tafi can bangaren hajiya fulera suka dora daga inda suka tsaya ana ta zuga ta ita kuma tana da dada hawa bai biyo sahun ga angwaye ba zuwa ciki ya zame ya kira ya husaina da ya hasiya suka zo can inda ya gaya musu tun daga nesa suka tabbatar yana cikin farin ciki wasu mukullai ya ba su ya nuna inda za su bude da kansu za su da kansu za su san me za su yi sun yi me za su yi sun yi mamaki amma kin karba suka suka suka je can gidansa suka bude inda ya gaya musu suka shiga shashin tsantsar mamaki ne ya kama su ganin komai na kayan daki a ciki tuttubawa suka yi sannan suka fito na wannan kayan kuwa ba abba ne ya tanade su ba gaskiya ya hasiya ni ma na yi tunanin hakan amma me yasa to ya nuna mana tun yanzu da dan a yanda aka yi auren ya san ba yau za ta tare ba haka ne usaina ina ga ya nuna mana ne ko in mun ji za a siya mu ce akwai tafawa suka yi haka ne kuma suna shiga suka tarar iyo na ta rawa burin ta ya cika dan bakin ciki sai dai ya mutu mutane da yawa dariya suke amma banda matan kawo iro su sun san su sun so a ce yarsu ɗaya ta aure shi ita ma ta gaji ta gaji wannan dukiya ya sadiq da ya ismail ke ta liki sai ga ya ashir shi ma ya shiga tayata. rawar yana baza babbar riga cikin kwalliya ta gani ta faɗa amaran suka fito nan da nan aka dau hankalin mutane aka zagaye su ana ta hotuna daɗi ya ishi iyo alhaji babba ne ya alhaji babba ne ya shigo har cikin gidan ya gansu karewa karewa kallo karewa kowa kallo yayi yace ina nana tana ɗaki ya ruma ta faɗa kamar ya za ta kamar ya ta za a ɓoye za a ɓoye ta kamar abin muna kamar an yi abin munafurci ina uwar tata ne ko da yake tana aiki ke hasiya mabaruka fatima amina ku shirya min ita ita ma ta fito yanzu ta shiga cikin yan uwanta ai kayanta su waɗannan ma amaran shirin ba su wa'ina amaran ma shirin ba su iya shi ba buɗa mabaruka ta an gama tsoho mai ran ƙarfi kuma ka faɗi gaskiya je ka zauna yanzu za ka ganta kuwa ina nan inda antin mama ta barni suka shigo da sauri na tashi ina zara ido karusowa suka yi fuskar su ba rahama na zata alhaji babba ya faɗa musu abin da nayi ne ganin zan fashe musu da kuka sai suka kwashe da dariya ya da fatima tace suna na matan aure an shiga sahun mu shekara mai zuwa war haka mun dau dan mu wani razanannen kallo na musu kamar mara wayo sai kuma na rushe da mugun kuka mai nai bayan na fada gadon dariya suka shiga yara baruka ta zagaye ta zauna kusa da ni ta dafa ni ke na kuka mana ai burin mu yau ya cika na haka ba kuka zaki ba tashi maza ki wanka kin ga amaren can a tsakar gida amma babu ki alhaji bafa har ya fara fada share fuska ta nai na shiga yi sannan suka tasa suka tasa nai wanka kayana suka tattaro suka zabo wani shege material da aka min doguwar riga sky blue ne da ratsin dark blue sai walwali yake da kansu suka shirya ni kwalliyar ma da kansu suka yi mini dan sun iya dama musamman ma ya hasiya har shago gare ta a gaban madubi suka tsaida ni kalli kan kina da ya husaina ta faɗa a hankali kamar mai tsoro na ɗaga kai na ɗaga kai na kalli madubin ni kai na banda na san kai na da na ce ba ni bace wannan zan kaɗai diyar baiwar Allah gaba gaba suka ta so ni zuwa tsakar gida ya ya ya Allah rai haka mutane suka yi min amma sai da suka wuce can inda su Adija ma suke nan suka kai ni Alhaji babba farin ciki ya kama shi ya murmushi sannan ya bar wurin ya ya ashirin ya bar wurin sai a ashirin ne suka zo nan faflasha waya ta fara aiki dukkan abin da ake kirji na tara tara yake duka ina tunanin haduwa da babban yaya na san wallahi sai ya ci ubara dan zai sa ni dan ya san ni ce na ce a min aure har yamma can sai gashi ya shigo gidan wuf na tashi zan gudu ya rija mata rike ni a dole na zauna amma tamkar zan yi fitsari a wando nake ji na su walda ne suka janyo ni shi big angle zo ka ga antina na ta zama queen